This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar Laraba 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. A yau Laraba ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce kakkabo jirgin da jirgin kasar Rasha da Turkiyya ta yi kamar tsokanar fada ne. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa. haka kuma shugaban kasar tunisia bejiket kate eh, el yana taruwan tattaunawa da tawagar tsaron kasa biyu bayan wata fashewar da ta halaka mutane akalla goma sha biyu A shirin namu na yau za ku ji hirar da na yi da hajiya Amina Bala Zakari tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya game da tanadin kundin tsarin mulki akan irin abin da ya faru a jihar Kogi. Za kuma ku ji cewa wata tawagar cocin Katolika a ƙasar Kamaru ta kai wa wasu 'yan gudun hijira kayan agaji a birnin Yawunde. Bayan haka muna ɗauke da rahoto na musamman akan canjin yanayi da yake faruwa yanzu haka. Za kuma ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba ministan harkokin wajen Rasha Sagi Lavrov ya ce kakkaɓo jirgin da jirgin ƙasar Rasha da Turkiyya ta yi kamar tsokanar faɗa ne amma ƙasarsa ba za ta yi yaki da Turkawan ba. Maimakon ma haka wannan lamari ne da zai zama abin da Rasha za ta yi amfani da shi wajen sake gyara alakar ta da Turkiyya. Ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa can a yau amma sun yi magana da takwaransa na Turkiyya cewa za su haɗu don tattaunawa da juna. shi kuwa shugaban turkawan recep tayyip erdogan ya ce ƙasarsa na ƙoƙarin kare tsaronta ne a lokacin da jirgin yakin ta ya harbo na rasha da yake magana a wani taro ya ce duk da jirgin ya faɗi a syria amma yana cikin harabar ƙasar turkawan shugaban amurka ma barack obama da yake magana a kan lamarin cewa ya yi suna nan suna binciken musabbabin wannan kakabar da aka yi wa jirgin na rasha ya faɗi haka ne a lokacin da suke ganawar manema labarai a washington dc shi da shugaban ƙasar faransa francois hollande wanda yake karawa da cewa jirgin na rasha ya hari 'yan ta'addar siriya ne da ke kan iyakar turkiya Shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa, musamman ma game da yadda miliyoyin Amurka ke tafiya hutu kasashen duniya duk shekara bayan ba da hutun gwamnati. Larabar yau dai na ɗaya daga cikin ranakun da suka fi sauran ranaku samun yawan zirga-zirga saboda samun hutun cika ciki wato ranar cika ciki don godiya Allah game da rayuwa mai albarka. jami'an tsaron leƙen asirin amurka na fbi sun ce ba da wata bayyana barazana game da wannan sha'ani da za a yi gobe 26 ga watan nuwamban nan amma duk da haka jami'an tsaron suna nan an kare da kuma lura da wuraren taruwar jama'a da suka hada da shaguna da wuraren shakatawa musamman da ake ta kara samun sayayya don shirye-shiryen zuwan kirsimeti a watan disamba mai zuwa harin dai da aka kai a faransa ya hallaka akalla mutane 130 wanda ƙasar ta sake inganta yanayin tsaro bisa karatowa wani taron da za a yi na duniya game da ɗumamar yanayi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Tunisia Beji Kaid shugaban kasar tunisia beji ked sfc yana taron gaggawa da tawagar tsaron kasa biyu bayan wata fashewar da ta hallaka mutane akalla goma sha biyu a wani layi mai jerin bishiyoyi da ke birnin tunis a kasar mutanen da ya hallaka sun hada da tawagar kasa masu tsaron shugaban kasar da suke cikin wata motar bas a lokacin da fashewar ta afku shugaban kasa da jami'an tsaro sun ce fashewar harin da aka kai din ba su tabbatar da cewa fashewar bam ne ko kuma harin da aka haddasa ta hanyar harbin bindiga shugaba sepsi ya sa dokar ta ɓaci ta kwanaki 30 a duk faɗin ƙasar sannan an kakaba dokar hana fita da daddare a birnin na tunis ya faɗa a gidan talabijin cewa tunisia na cikin yaƙi da 'yan ta'adda sannan suna neman haɗin kan ƙasashen duniya don murƙushe masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suka kai jerin hare-hare a 'yan makonnin da suka shuɗe a farkon watan nan ne dai da ake ciki aka kai wani hari wanda 'yan bindiga suka kai wani otal luxury beach da ke wajen yawon bude ido suka kashe mutane 38 'yan yawon shakatawa sai kuma harin da aka kai gidan tarihi na bardo aka kashe mutane 22 yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kabilu biyu da ke kudancin libya sannan wato sannan majalisar ta ɗinkin duniya ta jaddada kiran magana shirin kawo zaman sulhu na ƙasa tsakanin gwamnatocin ƙasashen guda biyu da ke tsinka zaren juna da haddasa rikicin siyasa kata ta shiga tsakanin sasantawa ta kabilun guda biyu da suka hada da tuareg da tebu a garin ubari Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta QNA sun ruwaito cewa yarjejeniyar ta hada da ajiye bakin wutar yaƙi da juna na dindindin da kuma mai da 'yan gudun hijira garuruwan guda biyu da yaƙi ya raba da mahallansu. a wata sanarwa haɗin gwiwa da ɓangarorin guda biyu suka sanya wa hannu sun yi kira ga ɗaukacin ɓangarorin ƙasar ta libya masu takun saƙa da juna da su ajiye makamansu su kuma koma kan teburin sulhu don yin sulhu da juna a kan wannan abu Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ta kai gauro da mari don ganin ta kawo daidaiton sulhu na zaman lafiya tsakanin masu gaba da juna a siyasance tun bayan kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman a libya martin kobler ya tattauna da jami'an ɓangarorin biyu na tripoli da tobruk a ranar asabar da lahadin da suka gabata ya kuma ce lokaci ya yi da ya kamata a samu matsayar sulhu da ake ƙoƙarin yi da juna a libya Papa Roma Francis a yau Laraba ya fara ziyararsa ta farko zuwa Afirka inda aka tsara zai yada zango a Kenya da Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Bayan ya sauka a Nairobi babban birnin kasar ta Kenya zai gana da shugabanta Uhuru Kenyatta har ma da tawagar wasu jami'an diplomasiya. A gobe Alhamis zai yi taro tsakanin mabiya addinai daban-daban a cocin Batika da ke birnin. Haka kuma zai halarci taron jama'a da a jama'ar garin na nairobi a ranar juma'a limamin ɗariƙar katolikan zai kai ziyara kan wani wuri da ake kira kan slam wata unguwa ta talakawa ya kuma, ya kuma ziyarci taron matasa a filin wasanni da za a yi a wurin wasa na kasarani stadium daga baya kuma kafin ya gama ziyarar tasa zai ziyarci wani shingen da aka binne wasu mamatan kiristoci a uganda haka kuma zai wuce ya tafi afirka ta tsakiya inda zai kai ziyara wani masallaci da kuma sansanin 'yan gudun hijira a kasar. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta da ake kira INEC ta ba 'yan jam'iyyar APC a jihar Kogi damar da wato damar fitar da wanda zai maye gurbin ɗan takarar gwamna marigayi Abubakar Audu da ya rasu a farkon makon nan kafin a kammala zaɓe. To ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasa ko tsarin hukumar zaɓe suka bada game da irin wannan lamarin? Hajiya Amina Zakari tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya ta riko ta yi mana bayani. to an yi zaɓe a kogi lafiya kuma su ma 'yan kogin suna cewa ba a taɓa zaɓe mai lumana da kwanciya hankali irin wannan ba mun samu ɗan akasi a wurare kaɗan to shi ne muka ce za a koma a yi zaɓe a wannan wuraren kuma ba wai akasin an same shi don um, an yi tarzoma ba ne a wasu mutanen ba su samu ma sun yi zaɓe ba saboda ba mu samu an samu security a wurin ba ana tsoron security zai lalace a wurin iriyan ba ta da kyau ba a yi zaɓe ba sannan mm. akwai wasu da kuma da su amfani da kaji da ba da gangan to ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi ko kuma tsarin zaɓe akan haka in ta faru in da ya faru babu shi a duk dokokin tsarin mulkin ƙasar nan ko kuma a cikin kundin zaɓe wannan ba a taɓa tunanin haka za ta faru ba da cikin nufin Allah ta faru kuma Allah ya nuna dan adam kan cewa ba komai zai isawa a dokoki ba Allah shine dai almasawar. Babban limamin cocin Katolika na birnin Yawunde Joseph Atanga ya jagoranci wata tawaga zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke kafa a can birnin Yawunde. 'Yan gudun hijira sama da 500 ne suka samu agajin kayan masarufi daga kungiyar ta Katolika ga awal garba da ƙarin bayani. waɗannan 'yan gudun hijira dai suna cikin halin yasu musamman ma wajen rashin kayayyakin more rayuwa roberan atangana ya ce wannan taimako da muka kawo wa 'yan gudun hijira mun san hakin su yara ta a mu domin 'yan uwanmu ne kuma muna fata nan ba da jimawa ba za su koma kasar su idan zaman lafiya ya wanzu a ƙasa su. wani malamin cocin katolika shi ma cikin jawabinsa ya ce yan gudun hijira suna bukatan cin abinci mai inganci kuma suna bukatan shan ruwa mai tsata kamar sauran al'umma ya ce dole ne za mu tsaya tsayin daka domin mu agaza musu yan gudun hijira sama da ɗari biyar ne suka samu kayayyakin agaji na abinci kamar shinkafa man girki da sabulun wanka da na wanki kan haka ne na yi wa waɗansu iyaye mata tambaya ko wani irin godiya za su nuna da wannan kayan abinci da suka samu taimakon da aka kawo na kayan abinci mun gode yawa mun gode da yawa su mai su shinkafan da aka kawo mana don dama shi ne abin da duk mutum yake amfani da shi madalla mun gode allah ya kawo na kullum a halin yanzu da 'yan gudun hijiran da suke cikin ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a jihar arewa mai nisa da kuma jihar gabas za su kai kimanin dubu ashirin da biyar ko da yake ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya united nations suna nasu iya ƙoƙarin domin ganin 'yan gudun hijira sun samu walwala da sauƙin rayuwa da maganin cewa yakin da ake yi na ƙabilanci ko na addini a ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ya zama tarihi masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki muhammad awal garba Muryar amurka daga kasar kamaru gaishe da Muhammad al Awal Garba. Masana da ƙwararru sun yi hasashen cewa za a samu canjin yanayi a faɗin duniya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Yanzu haka akwai canje-canje da dama da ke faruwa a wurare daban-daban. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya da rahoto na musamman. Ba baƙon abu ne sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani, hunturu ko lokacin zafi a ƙasashen yankin Sahel ko kudu da Sahara da ya haɗa da sassa da dama na arewacin Najeriya musamman ma jihohin kan iyaka. Tun kafin mu yi nisa cikin wannan rahoto, masanin harkokin muhalli Hussaini Jar ƙasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya. Iska na mai guba akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon, su wa'annan su fluorochlorocarbon ɗin wa'annan su ana samun su daga su AC da su fridge da dai sauransu. Za a ga kuma yakan kawo fari saboda haka za ka ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama wani sa'in za ga ruwan saman ya yi yawa amma wata shekara sai ga babu akwai ƙasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar ɓangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su Iceland glacier tana narkewa ruwan teku yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su Netherland zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga muhallin su ko dai ba sa gane ko an samu canjin ko ko a'a na shiga cikin birnin abuja don samo wannan amsa sunaye na amina ali usman in ka duba yadda yadda iska ke hurawa yadda kura ke tasowa a wasu sassan sannan kuma da safa haka na iska da ke busowa da asuba in mutum ya tashi yana busowa sannan kuma kura yana shi ma yana tashi duk inda ka je zaka ga kura ko kana tafiya zaka ga kura da sauransu duk alamu ne na hamada sunana musa bala ya kasai ni ne national coordinator na arewa green movement akwai wani abu da ke kira a turance wato riba bank shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin chadi to ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshi to samar da ita ma za ta dakata to shine dalilin da ya janyo wannan tsolan na tafkin chadi sai an yashe wannan haɗe da jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa Eh. kuma watakila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa wannan babu ko shakka a ciki saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko'ina domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta za ka ga ko'ina kore shar sunana aliyu salihu da in ka shigo area musamman ta arewa zaka tarar da cewa akwai danshi ko da an ɗauke ruwa akwai ruwa na kasa da yake fitowa da wanda zaka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban har da irin su tumatir amma yanzu za ga cewa lallai wannan yanayin ya sauya babu shi ni abin da nake ganin ya jawo irin wannan duk da dai ba kwararre nake ba a wannan harka na gane cewa irin harkoki ne na jama'a ma'aikatu sun yi yawa kamar mutane masu shiga daji daji su sare itace su zo su mai da shi gawayi yanayi ya canza jami'ai a nan najeriya na bada tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da ƙwararru a matakin duniya da ma majalisar ɗinkin duniyan ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin shugaban hukumar yaƙi da hamada ta najeriya goni ahmad na bitar illa da ke tinkaro al'ummar arewacin najeriya matukar ba su dage ga kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da ƙauracewa kona daji ba hamada fa ba karamin illa ba ne saboda idan hamada na in ta faru idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan kasan yashin nan ya je ya binne guri gaba ɗaya kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin shekaru fa zai jawo saboda haka riga kafin nan da ake yanzu a soma wannan da shi da shin a kare don yanzu zafin dan kaɗan bai zafi sosai ba idan ya wuce ya wuce akwai abin da bature yake cewa a point of no reversal ba za ka sake mai da shi ka mai da shi inda yake ba wannan abin mu tsaya mu duba da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa mu in kana gani kusan kamar wanda yake sokoto ko yana borno yana katsina da sauran can baya abin na damun shi kada yake cikin gari kuma har ma ya jawo ya zo har ma abuja da sauran da kaɗan kaɗan wannan kwararwa wannan zai zo idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu da kaɗan kaɗan zai rinka ya mamaye mu gashi kuma already mun so magani irin abin da ke cewa climate change ya fara da sauran so irin wannan area din ne zai zo soma ba amma inda akwai da shi da shi da sauran to za ga Allah ya kawo wani yanayi ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din iskan mata canza zafi ake za ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka kuma abu ne wanda zai kawo har ma dabbobi ba wai na cikin gida ba kawai ba har dabbobin daji da sauran za ga za su dawo labarin illar dumamar yanayi dai yi wa malafar nan ta duniya da ke rage zafin rana wato ozone layer sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi hakanan gonaki da dama sun rage yawan yabanya don mutuwar sinadaran ƙasa da ke taimakawa shuka girma shin al'umma za su iya yaƙi da hamada ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar ta kubabare masu nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Kamar yadda kuka ji a hirar da na yi da Hajiya Amina Bala Zakari wadda take kwamishiniyar hukumar zaɓe a arewa maso gabashin Najeriya yanzu haka, an jima kaɗan za ku ji abin da ke wakana a jihar ta Kogi game da zaɓe. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. imma ba ta ga rago. A ci gaba da hirin da muke yi da bakonmu Halima Lawal 'yar asalin garin Zaria da ke cikin jihar Kaduna a Najeriya. Mun tsaya ne inda take muna bayanin sauƙin karatu a jami'ar Amurka. Kuma a nan ɗin ne za mu ɗora yau. Sannan kuma idan ka sa kanka in dai har karatun kake son ka yi idan ka sa kanka to akwai littafai da ake saidawa akwai littattafai akan intanet yanan gizo wanda mutum zai iya zuwa ya yi downloading sannan idan ka je campus akwai free internet connection for all, all students so wani sa'in in kana course in aka ce maka ga textbook din da ya kamata ka siya wani sa'in ba sai ka siya textbook din ba saboda za ka iya samun textbook wani sa'in kuma textbook din eh amma kuma tsohon wallafawa ne da chapter ɗaya kawai aka kara daga kan shi to zaka iya amfani da tsohon ko kuma zaka iya photocopy ɗin daga daga ɗaliban da suke ajinku sannan kuma handout ba sai an biya kuɗin handout a handout na website zaka je kawai ka yi printing handout ɗinka sannan professors suna ba da office hours so suna da specific office hours da suke ijiyewa idan har mutum akwai abin da bai gane a aji ba kuma bayan aji maybe tita yana da wani aji bayan wannan in baya da lokacin da zai tsaya ya koyar maka to akwai awowin da ya ijiye da lokuta da zaka iya zuwa ofis din shi ya kara maka explaining. Mu koma batun aiki shi kuma me mutum ke bukata ya samu aikin yi? Um, in kana son ka samu akwai ayyuka da yawa kamar akan campus because in ka zo da farko ba za ka iya aiki da ba aiki akan campus ba ne saboda baka da takaddun kasan da ya ce za ka iya aiki ba a kan campus ba. So a kan campus akwai ayyuka da dama, akwai ayyukan janitor, akwai ayyuka a kicin ɗin makaranta. Me janitor? Akwai masu goge-goge. Akwai ayyuka a kicin ɗin makaranta, akwai ayyuka a library. Wasu irin ayyuka? Misali kamar wani irin aiki? Kaman a kaman aiki a library, kaman aiki a dom a janitor. Za a iya ce maka ka je kai ne za ka rinka wanke bayin um, bayin makaranta. ko bayin dom inda mutane suke zama amma kuma bayin su na nan ba irin bayin na Najeriya ba ne akwai wuta akwai ruwa ba aikin da mutum zai ce ba zai iya yi ba ne. To nawa za a biya mutum? Na'am? Nawa za a biya mutum? Abin da suke biya minimum wage ne. Minimum wage kamar maybe dala takwas a awa ɗaya. To awa nawa za ka yi a kullum? A sati ɗaya za su baka awa ashirin. Dala takwas so ashirin kenan? Eh. amma za ka iya rarrabawa a rana ɗaya ba rana ɗaya za ka yi ishirin ba ko ba a rana ɗaya za ka yi goma ba maybe awa ɗaya ka yi um, rana ɗaya ka yi aiki hudu ka yi awa hudu sannan kuma daɗin aikin campus ma makaranta shine idan kana da aji da yake zuwa za ka iya zuwa ka yi aiki ka je aji sannan idan ka tashi aiki idan ka tashi aji sai ka kara komawa ka kammala sauran awoyinka da ya rage na ranan na aikinka kenan na aikinka kenan sannan kuma akwai aiki a kicin ɗin makaranta inda ake um, siyar da ma ɗalibai abinci a nan suna da aikin um, masu serving abinci ko masu wanke kwanoni ko masu girka abinci amma ana rotating ana jujjuyawa yau in ka wanke kwano gobe sai kai wani abu sannan kuma akwai aiki a library inda za ka rinka checking in da checking out littattafai kana taimakon students suna neman littattafai in suna da wani problem sai ka taimake su to mu fara duba maganan kicin kamar ni namiji in na je aikin kicin an ce dun na wanke kwanoni yau gobe kuma in je wurin dafa abinci ko ko mata ko eh. ake ɗauka? A'a akwai maza ana daukan maza daɗin zama america kenan there is babu wani inda za a ce wai wannan um, sai namiji kaɗai ko kuma wannan sai na mace kaɗai akwai mata ma da suke tuka tirela a nan aikin su kenan yanzu ina in na yi wanke wanken kwanoni yau gobe kuma sai a ce in je wurin dafa abinci eh amma in ka je wurin dafa abincin ba dafa abincin za ka yi ba maybe za ka tsaya in student sun zo sai ka musu serving abinci a na ce ko a nan za a koya min dafa abincin <laughs> to can kuma wurin labirari watan wurin ajiyar takardu eh. shi wannan za ka taya su ka in takardun sun hargitse ko kuma books ɗin littattafan da not in yadda ya kamata suke mm. ba sa yadda ya kamata a yadda aka ijiye su saboda mutane sun zo sun ɗiba sun ɓaɓɓata wurin sai ka gyara sannan kuma akwai um, inda idan mutane sun zo suna son littafi za ka yi za ka rubuta sunansu ka gaya a musu yaushe za su dawo da littafin da komi da komi. Amma nan sai an dan koya maka ko da ka zo ne kawai kenan a ce yi kaza. Za su eh. koya maka akwai training za a koya maka kafin ka fara. Irin ayyuka uku ne. kenan ba. Oh, akwai ayyuka da yawa ah. akwai kuma teachers assistant. Me? Inda za in dai har kana da. Akwai me? Kamar teachers assistant kamar in grade ɗinka yana da kyau. In jarabawan kana da kyau. Eh. eh in kana da jarabawa masu kyau kuma mm. kana da kokari to mm. titan zai iya daukan ka sannan kamar in kamar chemistry ko political science in ka riga ka dauki class din kuma titan ya ga cewa kai dalibi ne mai kokari sannan da dinka sun yi kyau to zai za iya mishi magana idan har ba yi da teachers assistant ko kuma ya bu um, position din ya bude zaka iya tambayar shi in zaka iya zama teachers assistant din shi wannan ma is good saboda idan kai wannan za school zai iya rage maka kuɗin makarantanka to wa zai rika biyan ka albashin in ya dauke in shi malami ne makaranta makarantan zai rika biyan ka oh kuma makarantan za ta biya ka za ta iya biyan ka to ta haka za ka iya rage kuɗin makarantanka kash ga halima ta koro bayani yau din ma lokacin ya yi mana halinsa amma a tarbe mu a shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin ƙarshen wannan hirar da bakwar mu halima lawal yanzu a madadin bakwar tamu halima lawal naku ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email mu ta farko a yau ta zo ne daga mai nasara nasarawa funtuwa inda ya ce korai 'yan najeriya 500 daga birtaniya bai zo mana da abin mamaki ba don ko mafi yawancin masu shiga kasar suna shiga ne ba bisa ka'ida ba ita kuma wasiƙan mu ta gaba cewa ta yi allah sarki kullum nafsin za a katil maut hakika mutuwar prince abubakar abdu dan takara karkashin jam'iyyar apc a jihar kogi ta girgiza al'umman najeriya kai har ma da duniya baki ɗaya. da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makoma amin sun amin daga ukashi abdulsalam koko jihar kebbin najeriya sai kuma wasiƙar mu ta gaba take cewa tabbas mutuwar ɗan takarar gwamnan jihar kogi prince abubakar abdu ba ƙaramar babbar izina ba ce musamman ma ga 'yan siyasa ko kuma in ce shugabanni masu son dawwama a mulki game da masu ƙoƙarin ganin sun hau mulki ko ta halin ƙaƙa saƙo daga siraja jibrin ja'i kaugama ita kuma wasikar gaba ta fara ne da sallama inda ta ce matakin da hukumar inec ta ɗauka akan jam'iyyar apc da ta sake fidda ɗan takara hakan ya yi daidai da fatan al'umma jihar kogi za su zaɓa wa kansu mafita saƙo daga ismail ahmed yalwa saƙonmu na gaba cewa ya kammala taron kwanaki biyu da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa icpc ta shirya wa matasa don tattauna matsalar cin hanci da rashawa da ta'addanci abin ayaba ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Malam Ango Malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri. Ita kuma wasiƙan mu ta ƙarshe a yau ta fara ne da sallama inda ta ce ku isar mana da kukanmu ga gwamnatin Najeriya game da shiga mawuyacin hali da al'umma suka yi a sanadiyar ƙarancin man fetur. Da fatan gwamnati za ta ci gaba da sa ido a gidan mai don tabbatar da suna sai da mai a farashin da gwamnati ta ƙayyade. Sako daga Sada Sa'idu Daura. To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. A yau Laraba, uh, ministan harkokin wajen Rasha Sagi Lavrov ya ce an kakkabo jirgin kasar rasha da turkiya ta yi suna ganin cewa tsokanar fada ne amma kasar ba za ta yi yaƙi da turkawan ba maimakon ma wannan lamarin zai sa ya zama wani sila ko kuma wata alama da za ta nuna inganta alaƙa tsakaninsu ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa can a yau amma sun yi magana da takwaransa na turkiyan inda suka yi za su haɗu don tattaunawa da juna shugaban amurka barack obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta amurka amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin paris da ke kasar faransa masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da cike yau ce ranar yaƙi da gallazawa mata ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta ware shin a ganin ku menene cin zarafin mata abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kenan an jima yanzu a madadin usman ahmed kabara da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya hada shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau mr nelson maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe